wa kulla da fi nar wa ba'd yan uwa masu girma ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina tara gode wa Allah ta'ala da ya tara mu a cikin wannan babban ɗaki na taro wanda ake kira da suna town hall da ke cikin garin bidda a wannan dare na asabar bayan yammacin juma'a takwas ga watan zulqa'ada hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi kamar yadda bayani ya gabata ni ne aka nemi in gabatar da takardata ko kuma ɗan abin da na zo da shi tun daga jami'ar ahmadu bello da ke zariya don amfanin wannan taro wanda aka shirya na musamman a wannan babban masarauta mai dimbin tarihi masarautar bidda domin ilmantar da kawunanmu a kan matsala babba da ta shafe mu gaba ɗaya wadda kuma take kalubalantar duk wani musulmi musamman wanda ke da kishin addininsa don haka ina ganin wannan taro ya yi daidai da lokacinsa kuma ya dace da bukata ina roƙon Allah ta'ala ya yi mani muwafaka cikin abin da zan gabatar ba tabi'a ce ta gabatar da jawabi ba a yi itibari amma ina ganin na zan mafar zuwa ga yi itibari cewa za a yi haƙuri a zaune zan gabatar maimakon a tsaye saboda yanzu na iso gare kuma dai ya zama dalili ya sa zan gabatar da abin da ya kamata a gabatar wannan tsoriya akan cewa yau kwana hudu kenan kacal da samun magayyatar to amma duk da haka dai tunda ina ganin wani abu ne muhimmi na ga wajibi ne in yi abin da zan iya yi ko da ba zan zo da wani abu sabo ba tunda an gayyaci malamai da yawa na tabbata waɗanda za su su faɗi abin da zai fi abin da ni zan faɗi to amma dai wannan wajen nema in karo yana da muhimmanci kuma ko da a babin maimaita abin da wani ya faɗi ne ina ganin babu laifi a irin wannan taro Allah ta'ala ya samu dace taken takarda ta shine auren mace fiye da ɗaya a musulunci kuma takardar na rubuta ta amma a salo na abinda ake kira powerpoint saboda na ɗauka gobe ne zan gabatar da ita har na yi nufin zan yi tanajin da zai ban dama in yi amfani da kayayyakin za su taimaka wajen projection ah, da kwamfuta to amma kasancewar ina isowa na samu kai kan yanzu zan yi to shi ke nan maganar projection babu sai dai kawai takardar na san insha Allah za a sawara ta in yaso daga baya kila wasu daga cikin mahalarta taro su samu to sai a hakuri da abin da ya kasance na tsara gabatar da bayani akan gaɓoɓi guda takwas gaba ta farko za ta kunshi shimfiɗa ce akan aure a cikin musulunci gaba ta biyu za ta yi magana akan auren mace fiye da ɗaya gaba ta uku za ta yi magana akan adadin mata da ya halarta musulmi ya ba gaba ta hudu za ta yi tsokaci akan matsayin tara mata fiye da hudu a musulunci gaba ta biyar za ta yi magana akan shubuhohi da jawabi a kansu gaba ta shida za ta yi magana akan hukuncin wanda ya tara mata fiye da hudu sai gaba ta bakwai na bihohi ne gare mu duka sannan gaba ta takwas za ta kunshi kammalawa aure a musulunci aure aya ce daga cikin ayoyin Allah Ta baraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul rum aya ta 21 Allah ya bayyana cewa aure aya ce daga cikin ayoyinsa sannan a suratul ra'd aya ta 38 Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa aure ni'ima ce daga gare shi duk ni'ima kuwa tabbas za a yi tambaya akan ta ranar kiyama a musulunci an shar'anta aure alkur'ani da sunna da ijma'i duk sun tabbatar da shar'ancin aure ba kawai an shar'anta aure bane a'a har ma an karfafa shi sa'annan aka kwadaitar da yin aure aka kuma hana yin tabattul tabattul shine mutum ya ce ba zai aure ba saboda ibada sai mutum ma ya ce ba zai aure ba wai dai ne ibada to wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aure na da fa'idodi da kuma muhimmanci da yawan gaske daga cikin fa'idodi da muhimmancin aure ne akwai yin biyayya da Allah da kuma san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so domin tun da Allah ya yi umarni da yin aure ga wanda ba zai iya haƙuri ba ba zai iya kare kansa daga zina ba to ashe idan mutum ya yi aure ya yi biyayya ga Allah kuma mu shi kansa Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi irin wannan umarnin ga matasa waɗanda ke buƙatar mace kuma ba za su iya haƙuri ba to aka ce suna da dama to aure in ko ba su da dama to sai kenan wanda ya aure ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya so abinda Manzan Allah yake so domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an soyar mani abubuwa uku daga cikin abubuwan ku na duniya daga ciki akwai aure abu da biyu yin aure na ba da dama mutum ya rabauta da ladan ciyarwa da kuma ladan saduwa da iyali domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu cewa hatta abin abinda zaka ba iyalinka ta ci na abinci sadaka ne haka nan ya nuna masa cewa ko kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna cewa saduwa da iyali ma sadaka ne ashe kenan wanda ya aure ana sa rai ya rabauta da ladan ciyarwa da kuma ladan saduwa na uku aure na taimakawa wajen mutum ya kame ka daga zina ya kuma kare mutuncin shi na hudu aure na ba da damar a samar da iyali iyali kuwa ni'ima ce Allah har goranta wa annabawa ya cewa ya sama musu iyali ko kuma ya ba su iyali a shekenan samar da iyali na daga cikin fa'idodi da kuma muhimmancin aure na biyar ta hanyar aure ne kawai jinsin bil'adam jinsin ɗan adam zai ci gaba domin ana samun ɗa ta hanyoyi biyu kaɗan ko dai ta hanyar aure ko ta hanyar a ce mutum na da baiwa ya sadu da ita to yanzu ma iya cewa na biyu babu akalla dai ko a nan ƙasan amma na farkon yana nan shine aure kenan ta hanyar aure ne za a iya samar da ɗorewar jinsin ɗan adam in ba aure babu magana ɗorewar jinsi na shida ta hanyar aure ana tsare a samu ɗa na ƙwarai wanda zai wa mutum addu'a bayan ya mutu kamar yadda hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan ɗan adam ya mutu duk ayyukansa na tsayawa sai daga abubuwa guda uku daga ciki akwai ɗa na ƙwarai wanda zai masa addu'a na bakwai aure na taimakawa wajen samar da natsuwa da kwanciyar hankali ga mutum me kake tsammani ka je kasuwa baka ciki ba a hanya ka dawo ruwa ya maka duka an yi ruwan sama ka dawo kana makarkita kuma ka zo a ce abinci ma sai ka nema ba za ka kaza an yi ba anya za ka samu kwanciyar hankali ai mace tana haifar da sukuni da jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali ga namiji saboda haka ita ma kuma tana samun irin wannan sukunin da natsuwan da jin daɗi a dalilin aurenka da namiji don haka aure na haifar da kwanciyar hankali da natsuwa da sukuni kamar yadda Allah din yace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma abu na takwas aure yana gadarwa mutum da kama a cikin mutane yanzu a ce ga wani ƙaton masallaci na juma'a amma limamin ba mai iyali bane ba ba ne, amma kuma da an tashi aka ce masallacin wannan mutum wanda ya ya ya ya ai bai da mata ya sai ga irin mutuncinsa ya ƙara ku a cikin mutane da cewa ya bai ba amma mutuncin din ba zai zama yadda yake inda yana da iyali ba ko da ko mai dan shekaru kaɗan ne za ka ce ai yana da iyali bayan sa biyu sai ce an gaishe ka da miji ashe kenan aure yana kawo nau'in kamala ga wanda ya yi shi Nasara, aure na ga cikin abin da ake sawa a yin shi ka taimaka wajen samun wata ta kame kanta da mutuncinta in an waye gari ta rasa miji ko saboda muni ko saboda wasu dalilai ba wanda ya zo na kanta to yana daga alkhairin aure ka iya aurenta domin ka taimaka mata wajen kare mutuncinta da ko martabarta kamar yadda magabata suka yi a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga fa'idodin aure da yasa musulunci ya nuna mana muhimmancin sa ta yadda dalilin muhimmancin ya sa aka ɗauki matakai na ganin aure ya dawo an kullashi manufar aure a musulunci shine idan an yi mutu karaba ba a tunanin ya zo ƙarshe sai tsautsayi in ya bijiro sai a samu saki amma asali mutuka raba ya kamata a kulla aure a kansa yana daga cikin hikimomin da ya sa musulunci ya haramta auren mutu'a domin shi ba auren mutuka raba ba to waɗannan abubuwa guda goma na daga cikin fa'idodi da kuma mahimmancin aure kamar yadda na ambata musulunci ya ɗauki matakai na daular da aure domin ba a so a yi aure yau gobe a rabu ko kuma bayan wata daya ko shekara daya ko shekara goma so ake an yi an yi din din din tsautsayi ne kan zo auren ya mutu amma ba wai asali kenan ba to daga cikin matakan da musulunci ya dauka don ganin aure ya dawwama akwai abubuwa guda bakwai na farko sai musulunci ya fifita addini a wajen zaben abokiyar zama ko abokin zama tun gaba na kulla auren domin shi ne addini idan ya auri mace in yana santa zai girmama ta idan ya zo ba ya santa ba zai zalunce ta ba to amma idan ba mai addini ba ne shi ba zai kiyaye wannan ba mace mai addini ana sa rai ta zamanto wadda idan aka ba ta umarni za ta bi idan mijinta ya kalle ta za ta faranta mai rai idan ba ya gida za ta tsara mutuncinta da mutuncin shi da mutuncin 'ya'yansu da dukiyarsa idan Allah ya azurta su da 'ya'ya za ta yi duk irin ƙoƙarin da za ta yi wajen ganin ta kula da tarbiyyarsu to sai zan matakin farko da musulunci ya ɗauka shine kula da addini domin wannan shine abu mafi girma mafi daraja ko mafi tsada na biyu don gudun kada a yi kitso da ɓarɓata sai ga musulunci ya ba da damar wanda ke sanya auri wata ya kalle ta tare da cewa asali kallon mace da ba mu haɗa ba haramun ne amma don gudun kada a yi auren ya rushe bayan ɗan ɗan lokaci sai aka ba shi dama ya kalle ta in ma ta yadda ko satan kallon yana iya na uku aka kiyarta mace ta auri wanda ba ta so ya zama an sharɗanta yardanta domin in ba ke so ba za a zama lafiya ba hikimar domin auren ya yi karko ya zama ya bayyana na hudu aka hana wa miji neman kamala daga matarsa kada yake gari rika tunanin matarsa sai ta zama abin da ake cewa perfect ba wani perfection shan aure kowa yana da kasala kowa yana da rauni kowa yana da gajiyawa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yafrik mu'minun mu'minatan in kariha mina hulkan radiya mina akhar kada mumini ya gaba ya ki mumina gaba daya saboda wani hali na ta mara kyau da take guda daya in wannan halin bai bari ba kila wani halin da take yayi mashi ta yi da ta iya abinci ba in ta yi abinci sai an ji gishiri yawa amma kuma ta iya ado in ya kalle ta sai kamar duniya gaba daya aka bashi ta yi da ta iya ado ba amma ta iya abinci in ya zo ya sa abincin a baki sai ji kunnen shi na kaikai sai ji kamar wata mota ta bayan a kofar gida saboda daɗin abincin ta yiwu ita mai kokarin aikin gida ne ta shara ta wanke wanke ta mai wanki ta mai buga ta dafa mai ruwan wanka amma kuma ga ta nan ba ta yi ado ba to tun da ta iya wannan ba ta iya wancan ba ai sai a hakura a ko saboda ba wani wanda yake cikakke cikakke sai Allah tabaraka wa ta'ala alkamala lillah saboda haka aka hana neman kamala domin in aka ce za a nemi kamala aure ba zai zauna ba abu na biyar aka ba al'umma dama in matsala ta auku cikin aure sa iya shiga su gyara bayan ko asalin musulmi ana so ya zama abinda ba ruwan shi babu ruwan shi amma harkar aure saboda muhimmancin sa dan ya zauna ya dawoma sai aka ce ana iya shiga ciki don a gyara a yi sulhu har ma Allah ta baraka wa ta'ala yake bayyana cewa in dai wannan za su sulhun nan suna nufin gyaran da gaske to Allah zai dakar da su ya masu gam da katar su yi wannan gyara yadda ya dace na shida saboda aure da wama, har ma ƙarya aka halarta tsakanin ma'aura amma ba ƙarya da take da ma'ana ta yaudara ba ƙarya wanda take da ma'ana ta ƙara danƙon zumunci da cusa ƙauna da kuma nuna matsayin da aka ba auren da muhimmancinsa misali kun san mace bisa tafiya tana ta ta burge ta sa zanin da ya zama kowa tsada to ka yi tafiya ka je wani wuri sai ka ga wani zani ba mai tsada ba dubu ɗaya ɗari biyar amma a garin nan duk da babu shi ba a taɓa gane shi ba kawai sai ka zo da shi ka siyo mai gida nawa ka siyo ka ce dubu goma sha biyar to me aibi wannan tsaye menene aibi cikinta babu domin wani babban kawai ta ji ka ƙara kumbura ta ta tashi tana da za ta zamin dubu goma sha biyar daga ka na dubu ɗaya ɗari biyar wani to irin wannan babu laifi kamar yadda hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar na bakwai musulunci ya shartanta kyakkyawan zamantakewa a tsakanin ma'aura wannan ya sa kowanne daga cikinsa aka ba su haƙoƙinsa da irin ayyukansa mace ga irin nata namiji ga irin nashi ga abubuwan da suke tarayya a ciki don me domin auren ya dawama domin a zauna zaman lafiya to tun da mun ji bayani akan matsayin aure da fa'idodinsa mun kuma ji matakan da musulunci ya ɗauka domin dawamar da aure to abu na gaba shine a iya auren mace fiye da ɗaya don haka gaba ta biyu kamar da na ambata mana a baya za ta tsokace a kan auren mace fiye da ɗaya babu shakka musulunci ya shar'anta auren mace fiye da ɗaya nafsin alƙur'ani da nafsosi na sunna da kuma ijma'i duk sun tabbatar da shar'ancin auren mace fiye da ɗaya tarihin annabawa da manzannin da suka gabata shi ma yana tabbatar da shar'ancin auren mace fiye da ɗaya ya tabbata cewa annabi ibrahim yana da mace da ɗaya annabi dawud yana da mace fiye da ɗaya annabi sulaiman yana da mace fiye da ɗaya duk waɗannan shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa sun auri mace fiye da ɗaya abu na uku tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da auren mace fiye da ɗaya domin akwai sahabbai da dama da suka auri mata fiye da ɗaya sun zauna da mata biyu wanda mata uku wanda mata hudu wasu ma su da wata matan suka aura kuma akwai wanda ya auri mata ɗaya bayan ɗaya a lokuta daban-daban har sau ashirin da biyar a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka tabbataccen abu ne auren mace da ɗaya a musulunci ko ma ɗabi'ar mutum na hukunta dacewar a ba da damar auren mace da ɗaya domin wani mutumin mai sha'awa ne wani mutum mai tafiye-tafiye ne ko kuma yana gari kaza kuma yana zaune a gari kaza da iyalinsa kuma aka dauka a kai shi wani garin can ba zai dade da irin wannan larurori ne da ka iya sa mutum ya tunanin bari ya kara yawa mace wani mutum ne mai sha'awan ya samu yaya da yawa sai Allah ya kaddara ta ba ta haihuwa ko tana haihuwa amma ta haihu kaɗan duk waɗannan sun dace da ɗabi'ar mutum ya zama yana da iyali mace fiye da ɗaya in yana bukata to sai dai musulunci bai bar abin abu da ba don akwai wasu sharuɗa da bin diddigi na cikin ƙur'ani da sunna suka tabbatar da cewa sai an cika su ne sannan ya kamata a wuri mata fiye da ɗaya sharuɗa nan guda hudu ne na farko ikon yin adalci a tsakanin su tunda dama Allah ta'ala abin da yake kenan fa in khiftum Allah ta'dilu mana aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah ta'umu wannan adalcin a wajen makwanci ne rabon kwana da abubuwan da suka shafi rayuwa na duniya ciyarwa tufatarwa kula da lafiya da sauransu abin da ya shafi soyayya kuwa mutum dawa ba zai yi wannan adalci a tsakaninsu ba hadisi ya zo hadisi hasanun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda ke da mata bi ko da haka sai ya karkata da ɗaya daga cikin su ya watsar da ɗaya ko sauran to ranar kiyama zai zo sashin jikinsa a shanye zai zama paralyzed a ranar kiyama kamar da ya karkata to haka za a karkatar da jikin shi ranar kiyama wannan ke nuna cewa ashe dole ne kafin mutum ya tunanin auren mace fiye da ɗaya ya tambayi kansa yana da ikon yin adalci a wuraren da shari'a ta ce a adalcin shari'a na biyu dole ne zan mutum ya amintu daga fitina da tauye haƙoƙin Allah da ya ka iya aukawa ciki a dalilin auren mace fiye da ɗaya in dai ka tsayin ka aure mata biyu ko uku ko hudu za a waye gari ka shiga cikin wata fitina ko ka zama kana tauye haƙoƙin Allah nauyi maka yawa ba za ka yi tashi ka sallah kan lokaci ba ba za ka yi sallah cikin dare ba ba za ka kula da haƙoƙin Allah ba to kar ka kuskura ka aure mace sai da ɗaya haka nan in kana tsoron za a maka fitina domin alkur'ani ya bayyana cewa daga cikin matanmu da 'ya'yanmu akwai abin da yake na fitina a waye gari kana so ka saba wa Allah saboda ka dakawa matarka ne kana kin bin umarnin Allah saboda kada matarka ka tafi zafi to kaga wannan halin fitina gare ka to dole ne ka tambaye kanka ina da ikon kiyaye wannan ba zan fada cikin fitina ba sharadi na uku ya zama mutum suna da ikon kare mutuncin su da kanke su daga zina ma'ana yana da sha'awa irin ta da namiji da zai iya musu bukata don kar a waye gari sun kuma zama suna zina ko kuma sun shiga cikin wani kunci na rayuwa sharadi na hudu ya zama yana da ikon ciyar da su da tufatar da su da ba su wurin kwana da kare matsayinsu da martaba su gurgudan ikon shi to idan waɗannan sharuɗa guda hudu sun cika babu laifi a shar'ance mutumin da ke da buƙatar ya auri mace fiye da ɗaya ya je ya aura ɗin da yawa daga mata ba su a ƙara mata ba su a ƙara aure duk wanda ka ji ta ce ita babu laifi ba ta damu mijin ke ƙaro mace ba to ɗayan biyu ko ɗaya zakka ce a cikin mata wanda ɗaya ne a cikin dubu ko kuma dai ta faɗi ne daɗin baki amma in ya kuskura ya rufu da wannan maganar sai ya shiga uku sau uku sau tara domin akwai ɗan uwa waɗanda da suka za su ƙara aure akwai ɗan uwa bawan Allah alikan lahu da'iya matar ma da'iya wa'azi take ba amma ana saura kwana uku a ɗaura auren in yadda ta sallar isha'i shine liman tana jin ya fara sallah sai ka mai da gida da gudu ba za ka gudu sai da saboda tsawa da adawa to amma duk da za duba duk mace ko da yake a ɗabi'a ta ba da kanka ta a tsara aure amma in ka duba da kyau kai nazari kai analysis za ka ga akwai abin lura yanayi hudu ne na auren kowace mace in za ta zama ta biyu ko ta uku hudu duk mace ta yarda da yanayin uku amma yanayin ɗaya ne ba ta da shi ba idan ita ce za a aura ta zama ta biyu ko ta uku ko ta hudu tana ko in ita ce za a aura tana ko ko ba ta ko ba ku amsa ba tana so idan ƙarfi ce take gida ita ce uwar aka zo auren yarta kuma ƙarfi za ta zama ta biyu ko ta uku ko ta hudu ga yarta karanta ashirin da biyar ba ta aure ba ta gama jami'a ba miji in aka ce za a aure yadda a je a yi ba wata kishiya tana so idan ɗansa ne yake da hali yake bukatar ƙara aure ya ƙaro aure ya yi ma wata ma wata ƴar wani kishiya matarsa kenan ita kuma ita ce uwar shi zai yi ta biyu ko ta uku ko ta hudu uwar tana so amma idan ita ce take gidan aure za a auro wata yar wani a zo a haɗa su sun to zama kishi ya tafi to za a ce da uku ba ta ba ko da mulkin demokaradiyya mai yawa ba shi ke jaye ba to amma kuma akwai hikima da ta sa musulunci ya ba da damar a wuri mace fiye da ɗaya ba kawai an yi ne don a cutar da mace ba ko an yi ne don kawai a ce mutum ya yi kamar da wasu da suna gasar yin aure wai don kawai abokin shi ko dan uwan shi ko ba'an shi ko abokin cinikin shi ya aure shi ma bari ya kara a'a ana kiyaye waɗansu fa'idodi da hikimomi da ya sa musulunci ya ba da damar a wurin mace fiye da ɗaya akwai hikimomi guda hudu akalla a iya samun fiye da haka daga ciki na farko larurar jinin al'ada akwai wanda bai iya haƙuri yana da tsananin sha'awa yana da tsananin bukatar mace mace na jinin al'ada wata za ta kwana biyar wata kwana bakwai wata kwana goma wata ma ce da haka to ya zai akwai bukatar a ce yana da wata ko kuma ta haihu wata jinin ka zai yankewa sai ta kwana arba'in sannan kuma da yankewan jinin ne zai fara saduwa da ita ta ta wahala tana bukatar ta samu ƙarfi ta warke ta ɗan mai da jiki tukuna kafin in wani abu zai faru kuma ya faru duk wannan lokacin wani da zai yi hakuri ba in ba a yi sa'a ba zai yi zina in Allah ya rage shi saboda tsoron Allah yana jin wa'azi yana kaza yana kaza to in ba a yi sa'a ba kuma zai rika al-istimna masturbation ya rika fitar da mani ta hikimomi daban-daban in ya kuma ga wannan to zai shiga cikin kuncin da zai cutar da kwakwalwarsa kamar yadda masana kwakwalwa suka faɗi to da haka sai a bashi dama ya auri wata ba lallai ta yi lokaci guda ba ba lallai ne zinna ada lokaci guda ba da haka kaga zai samu dan sauki abin ya zama da dama dama na biyu mata sun bi maza yawa in ba a ƙididdigan Najeriya ba wanda wannan kawai ya isa a nuna ƙididdigan da aka yi na Najeriya ba daidai ba ne duniya an yadda maza ba su kai yawan mata ba duk duniya an yadda da wannan in ba a najeriya ba a najeriya ne ko alƙaluman ƙididdiga duk nuna cewa ba za su da yawa wannan kaɗai ya isa dalili na nuna cewa ba a yi ba ko a ƙasar ingila da ƙasar amurka da ƙasar faransa ya tabbata bisa ƙididdiga da aka yi a tsakanin shekara ta 1960 da wani abu zuwa da 70 cewa mata sun fi yawa kuma ai magabu ne ya zama su suka fi karanci yanzu gidajen da aka haihuwa ko a nan duk gida uku idan aka haihuwa mata nawa za a haifa maza na galibi sai ga mata biyu namiji daya a cikin su da wannan maza na aukawa cikin haɗurra da yawan gaske suna yawan tafiye tafiye akwai accident su suke zuwa yaƙi idan ana yaƙi su suke bai faɗawa cikin matsalolin da ke ɗaukar rayukansu fiye da mata bayan wannan in muka duba dama yana daga alamomin mata shalkiyama za a waye gari cewa mata su yawan gaske yana daga alamomi to in ko haka ne in zama kowa zai tsaya da mata ɗaya tal sauran matan me za su yi za a zauna haka kawai sai farna ta ya ta yaɗa cikin ƙasa ƙasashen da suka hana auren mace da ɗaya kamar ƙasar amurka da aka sa doka da kuma wani ƙasashen da larabawa da suka sa wannan dokar kamar irin su lebanon irin su libya da makamantansu wata irin musiba ce ba ka gani yanzu saboda haka yana daga hikimomi na musulunci da ya ba da damar auren mace fiye da ɗaya domin yawan mata ɗin da kuma kasancewar maza su ne kaɗan na uku kowace mace a shirya take ta aure tana kaiwa lokacin balaga saboda ba ta bukatar wani abu kafin ta aure amma ba kowane namiji ne dan ya balaga yake buƙa yake yi aure ba saboda ko ba komai za a ce ka a kafin ba sai ya gama karatu ya samu aiki mai kwari wani ma sai ya yi gida ya sai mota kaga kenan shi namiji ba ko yaushe yake da ikon yi ba amma tana balaga ita daukan ta za a yi kai a kai ta babu to ko wannan ma na nuna cewa to ashe dole mata su zuba kayan aure ce da maza na hudu waɗansu mazaje masu sha'awa ne kamar yadda muka ambata mace ɗaya ta musu kaɗan wasu kuma ba wai yawan sha'awa ba ce yawan bukatar 'ya'ya ne mata ɗaya da za su haifa masa 'ya'yan da suke so ba saboda haka sai ya zamanto suna bukatar su kara aure to tun da ya halarta da nafsin alkur'ani da nafsin sunna da ijma'i da ɗabi'ar ɗan adam da tarihin sahabbai da tarihin annaba da manzannin da suka gabaci manzanmu sallallahu alaihi wa sallama to mata nawa ne musulunci ya halasta mutum ya tara a lokaci ɗaya a wannan gabar akwai ra'ayoyi guda hudu ra'ayi na farko akwai masu ganin cewa za a takaici ne kawai ga mace daya tal ba tsari ba wuri kuma daga cikin musulmi an samu masu wannan ra'ayi duk da cewa asali ra'ayi ne da 'yan mulkin mallaka suka kai wa musulmi a kasashensu to amma saboda musulmi a wancan lokaci sun samu kansu a wani yanayi na rauni da kuma wato tsanani da suka fuskanta a dalilin ƙarfin tsiya da aka nuna musu daga turawan mulkin mallaka sai zama wasu su ma sun fara tunanin eh kai gaskiya ne ba don ma dai musulunci ya dace da zamani domin a ce ma musulunci ba ba ƙauye ba ne domin a ce musulunci bai kai da haƙƙin mata ba to babu laifi a nuna mutane rashin yiwuwar su auren mace fiye da ɗaya an samu ko da irin sa abdullahi yusuf ali mai fassarar ƙura'ani na turanci wanda yana daga cikin fassarori mafi shahara a wajen yan boko ya ambata a cikin suratul nisa farin Allah ta baraka wa ta'ala fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum da ya kawo wannan nace Allah ya sharkanta auren mace fiye da daya shine in zaka yi adalci sai kuma ya koma tantiri sai ce da kuma Allah ta'ala ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal yi. fatazaruha kal mu'allaqa sai ya ce to tunda Allah ya ce walan tastati'u ba za ku taba iya an ta'dilu bainan nisa'i yin adalci tsakanin mata ba saboda haka can an shar'anta yin adalci in tana son ka aure mace bai da daya nan an kore yau da yin adalcin wannan na fa'idan duka cewa musulunci ya ce ka aure mace ɗaya wannan yadda suka fitar da wannan hukuncin kin kuma da yawa da yawa daga yan boko sun ɗauki wannan matsayi ɗin kuma akwai rubuce-rubuce na waɗansu malamai waɗanda suka samu kansu a hali na tahaddiya daga alhadaratul garbiya a wancan lokaci western civilization suka ba da kai gobe hau kamar irin jamaluddin al-afghani irin su muhammad abduhu irin su rashidu Rabah, da makamantansu to amma abin lura a nan shine hatta waɗanda ba musulmi ba da ke kwafafan cewa wai addinin kamar kiristanci ya ce ne a wuri matafi da ɗaya ƙarya suke babu inda aka faɗa ka a babu. tun daga genesis har da revelation ƙarshen babu, babu wani wuri da aka fa'idantar da auren mace ɗaya hankali ma a cikin babu ɗin ne aka nuna cewa annabi suleiman yana da mata dubu ɗari uku matan aure ɗari bakwai kuma kwara aka nuna annabi dawud yana da mata a cikin babu din ne aka nuna annabi ibrahim ka biyu a cikin babu din ne aka nuna wasu rakuna na da mata akwai mai saba'in akwai mai sittin to duk wannan wani ya zo ya ce an nuna kara a wurin mace fiye da ɗaya ba ƙarya ba ma'ana wannan ko a cikin addinin kiristancin gurɓatacce ba ƙarya ba ne to na goma musulmi wanda hakan zai zama ya yi karin tsaye da nafsin ƙur'ani da nassun sunna da ijma'i da aikin sahabbai da tarihin annaba da ɗabi'ar ɗan adam ra'ayi na biyu shine za a auri mace ɗaya har zuwa hudu shi kuma an dogara da ayoyin alkur'ani an dogara da hadisai an dogara da ijma'i an dogara da kiyasi an dogara da tarihi an dogara da ɗabi'a sai ra'ayi na uku shi ne za a yi aure mace daga ɗaya zuwa tara wasu kuma suka ce zuwa goma sha takwas suka ce domin kuwa Allah ta baraka wata ala ya cewa ya yi fa'in khiftum Allah ta haji a bawa to fa'in khiftum Allah ta suku fil yatama ma qaba ku minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba biyu uku hudu ga biyu ga uku ga hudu ya zama tara wasu suka ce a masna biyu biyu ga biyu hudu sulata uku uku shida ruba hudu hudu takwas ga biyu biyu hudu ga uku uku shida an samu goma ga hudu hudu takwas an samu sha takwas saboda haka suka ce ayar qur'ani na ta da aure mata goma sha takwas waɗancan suka ce a'a ba ana nufin ninkawa ba ne biyu uku hudu jam'i ne ka hada saboda haka ga biyu ga uku ga hudu ya samu ya zama tara kenan suka ce kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata da yawa ba har sha hudu sannan kuma ya rasu ya bar guda tara sai ra'ayi na hudu su suka ce ai kawai mutum zai auri abin da ya so ba adabi saboda ko da aka ce fa in khiftum Allah ta adli fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ba an iyakanta hudun bane wai a ce biyu biyu uku uku hudu sha takwas ba na aka tsaya ba wai wannan abarin alshaiku da shai jirkar ne kawai an kawo alaƙa dinin misali ne saboda kana dama ka yi ka yi shi in multiple kai wannan din ka iya biyar biyar shida shida bakwai bakwai takwas takwas haka ne kai ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku ko dubu ɗaya ko kuma da ka sami suka ce domin ba wani nafsi da ya iyakance wannan adadin waɗannan ra'ayoyi guda hudu na mutane dangane da abin da ya shafi auren mace fiye da ɗaya to amma tun da mun ji waɗannan ra'ayoyin to sai mu koma kan gaba ta hudu matsayin tara mata fiye da hudu a musulunci domin mu a wannan takarda mun takaitu ne zuwa ga matsayin tara mata hudu kawai kenan mun koya sauran maganar cewa ba za a wuce ɗaya ba ba gaskiya bane maganar cewa ba a wuce ko eh, tara ko sha takwas ba gaskiya bane maganar cewa za a aura ba adadi, ba gaskiya bane mu a wannan takardar sai dai abin da zai biyo baya zai tabbatar da inda muka kwana da kuma inda za mu tashi musulunci ya halatta wa musulmi auren mace ɗaya zuwa hudu kuma babu ƙari matuƙar yana tare da su kenan zai iya auren mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu nan zai tsaya ba zai yi ƙari ba matuƙar hudun nan na tare da shi ba zai kare ba kai ko da ya fi ɗaya daga cikinsu sakin da za ta iya dawowa ta yi kuma tana idda ba ta gama ba to bai da dama ya auro wata ya kwanan makwabinta domin ya auro kamar ya auro ta biyar ce tun da bai wajen da ke ta idda ai matarsa ce shi yasa aka haramta ma wani zai nemi aurenta har sai ta gama idda da ma idan saki ne bayan kamar cikon na uku ne ko kuma akayi. aka yi ko ne ko makamancin wannan to dama shi la'ani bai da idda amma a wajen waɗansu malaman hul'i kuma kawai jini ɗaya ne shi kuma saki bani wanda yake za a ce ba zai aure ka ba sai ka ƙara wani auren a wani wuri to wannan dama baya da dama ya dawo saboda haka ba su cikin ismasa to a irin wannan yanayi zai ya aure wata ya cika gurbinta ko da ana cikin idda amma matukar yana da daman ya dawo da su in yi rafi to bai da dama ya karo wata wannan shine matsayinmu a wannan takarda din mun kuma dogara da abubuwa guda biyar abu na farko ayar alkur'ani a cikin suratul nisa aya ta hudu an sura ta hudu kenan aya ta uku abu na biyu mun dogara da hadisin gailan da kuma hadisin kaini ibn al-hari abu na uku mun dogara da ijma'in sahabbai da wanda suka zo bayan abu na hudu mun dogara da ayyukan magabata tun daga sahabbai har zuwa yau abu na biyar mun dogara da maganganun malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fiqh da malaman usul da malaman tarihi a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin suratul nisa kenan sura ta aya ta uku fankihu ma qala lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواهدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تؤمنوا إذا كنت قرم بازاق يا آدم في دنجندا marayu mata da kan zauna karkashinku ku karɓa kuɗinsu ku ce za ku aure su don ku gada kuɗinsu sannan ku rabu da su ku auro matan da kuke so ba in kun ga ba za ku yi adalci ba to ku auri waɗanda suka yi muku daɗi waɗanda kuke so ko da sun muku a cikin mata ko ku auri biyu ko ku auri uku ko ku auri hudu amma idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin mata biyu ko mata uku ko mata hudu ba to ku auri ɗaya kawai ko kuma ma in ba za ku iya ba to ku takaitu da abin da hannayenku suka mallaka na bayi wannan shi ya fi sauƙi shi ya fi kusa shi zai fi taimaka muku da kada ku zalunci a nan wurin akwai abubuwa biyu abu na farko an fara da biyu maimakon ɗaya domin a tabbatar da shar'ancin auren mace fiye da ɗaya domin da ɗaya aka fara an shiga uku kafin a zartar da mutane auren mace fiye da ɗaya amma da aka fara an batar biyu sai aka shar'anta a ta'addu nan take abu na biyu da aka ce biyu uku hudu malaman harshen larabci sun yi saɓani wasu suna ganin jam'i ne wasu suna ganin ifradi ne amma abin da ya yi a wajen malaman harshen larabci shine ifradi ne ba jam'i ba kuma abin da ake nufi wannan maganar an wajen hata ne ga afaradin musulmi ma'ana kowane musulmi a kan kansa an ba shi dama zai yi auren biyu ko uku ko uku abu uku da ya kamata a lura nan shine wannan aya an saukar da ita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gaban sahabbai manzon Allah ya yi fasara ayar ko ya hukunta a aikace sahabbai ya hukunta ayar ko ya suka hukunta tunda dai duk wata fahimta ta addini in ta wuce tasu to wannan ba fahimta ta a dogaro da ita ba don haka wannan aya tana daga dalilai da ke fa'idantar da ƙayyada auren mata zuwa hudu kawai a cikin hadisi al ahmad a cikin musnad da al tirmidhi a cikin as-sunan da ibnu majah a cikin as-sunan hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma cewa kailan al sakafi ya mutunta alhali yana da mata goma a lokacin da yake cikin jahiliya to da ya mutunta sai matan duka suka musulun tare da shi sai mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce shi da ya zaɓi mata hudu daga ciki ya rabu da sauran wannan hadisi yana da cikin hadisan da suka sha duka a wajen malaman hadisi dan gaskiya ya sha duka kwarai malamai da yawa sun yi maganganu iri iri a kan shi tun daga tale-tale tun daga sa al-imam bukhari wanda ya ce akwai wahani a cikin ruwayan jama'a na wannan hadisi ko da yake ibn hazm a zahiri a cikin al-muhalla ya masa raddi a fakaice ya nuna cewa ba wani wahani ma'amar suka ne wanda sai ya ce ya yi wahani kuma ba za a karɓi wannan hadisin ba ya kawo da ne ko ce ko ba zai yaba har duniya ta tashi to amma wannan cika baki ne irin na ibn hazm Allah ya ji kanshi gaskiyar magana ita ce hanyoyin hadisin guda uku ko hudu duka suna da matsala to sai dai matsalar tasu ba irin matsala ce da za a ce sun ƙara tallafa wa juna wajen matsala ba a kamar a ce mutum ne mai ɗan rauni-rauni da wani mai rauni da wani mai rauni ya ka fuskanci abu ɗaya rauni za su ƙara ko ƙarfi eh amma idan ma tsananin rauni ne wannan raunin shi bai da lafiya yana da paralysis shanyayyen jiki wannan kidininsa na bugawa za su mutuwa wancan yana ciwon hanta sai suka tare a kan abu daya ƙarfi za ta tara ko rauni ƙadarori za ta tara to shi wannan hadisin ruwayoyinsa duka ba irin waɗanda za a ce masu ciwon kidini ne da masu ciwon hanta da masu ciwon paralysis ba a irin wanda suke suna dai wanda yana ɗan mura wannan ɗan ciwon kai wani kuma gajiya ce kawai ta same shi ya dai dan gaji ne kawai to kaga in suka taru za ga sun dan taimaka juna ko to wannan shine abin da ya faru da wannan hadisi don haka hatta irin su ibnu hajar al-asqalani ustadu dunya fil hadith a cikin fokul bari da cikin wato a tarihin hadith da ya nuna matsalar hadisi ya hassana hadisin da bai kai matsayin wannan ba a wasu littafan nashi misali a cikin bulugul maram ibn hajar ya hassana hadisin shafa addu'a da in an yi addu'a mutum ya shafa addu'a fuska da haka cewa hadisan ruwayoyin guda uku dukkan su raunin su ya kai ga ba za su taimakon juna ba amma duk da aka yi gashi yana ganin hakan to wannan hadisin ko ya wancan karfi sau miliyan ɗari wannan yasa irin su al-imamu shaukani a cikin yalla da wanda suka zo bayan shi da kuma daga baya bayan na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Sunan Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da kuma Irwaul Galil suka tabbatar da cewa wannan hadisin sahihun ne bi majmu'i turki ma'ana idan an tattaro hanyoyin hadisin gaba daya to hadisin ya kai matsayin a kira shi sahihi sai hadisi na biyu hadisin da al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito dukansu cikin sunan ɗinsu daga kai dan Harith ya ce na musulunta alhali ina da mata guda takwas sai na je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na gaya maka sai ya ce mani ka zaɓi hudu daga ciki ka rabu da sauran to wannan hadisi shi kuma bai kubuta ba kamar yadda hadisin gailan bai kubuta ba shi ma bai kubuta daga 'yan matsaloli can da can ba an dan yi kace nace akan shi to amma gaba ɗaya in ka tattara ka tattara kare yau sai ga cewa ne abu ne zai hudu ko dai ya taimaka wa hadisin gairan ya karfafa shi ko kuma shi a kan kansa hanyar ta ɗaya da wata hanyar guda biyu aka haɗa su ba da fa'ida na hasanun akalla ka ce ligairi wanda hadisi hasanun yi kuwa yi utabar ana amfani da shi ana aiki da shi a wajen malamai wanda suke matabbata wajen bin ilimi na hadisi bisa ka'ida ta bin daken daken shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a wannan zamani ya tabbatar da wannan hadisin kamar da waɗansu malamai da waɗansu lijan da kwamitoci na fatoyi duka suka tabbatar da matsayin hadisi to wannan shine dalili na biyu mun kawo ayar Qur'ani ko dalili na farko fanki ma ba da lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba' dalili na biyu sunna hadisin gailan da hadisin qais ibn al-harith to sai dalili na uku na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da waɗanda suka zo bayan su domin sahabbai sun yi a akan cewa musulmi zai iya auren mace daga ɗaya zuwa hudu ba zai wuce hudu ba ba a taɓa samun wani sahabi ya saba wannan ijma'in ba duk duniya ba wanda ya rubuta ka duk duniya shi yasa ma kwana kwanan nan ko ko ba dadewa ba allatu da'ima lil buhut al ilmiya wal ibta mai mazaunin dindindin a kasar Saudi Arabia aka yi mata tambaya game da shin ya halatta a wuce mata hudu a wajen aure a lokaci guda suka ba da fatawa da a har ma suke cewa kan ajma as-sahabatu wala immatul arba'a wa sa'iru ahli sunnah wal jama'a قولا وعملا على أنه يجوز للرجل أن يجمع في اسمته أكثر من أن أن لا يجمع أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في اسمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن رجب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفارق أهل السنة والجماعة suka ce sahabbai da malaman da ake danganta mazhabobi guda hudu gare su Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da kuma sauran mutanen da suke bin ahlus wanda ake kira ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i a wajen magana da aiki cewa bai halatta ga wani mutum ba ya auri mace fiye da hudu ya tara su a lokaci guda in ban da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce wanda duk ya kyamaci wannan maganar ko ya kyamaci wannan matsayi na ijma'i to wannan ya sabawa wato ya kyamaci wannan matsayin ya kuma hada mace fiye da hudu tare da shi a lokaci guda to ya saba littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya rabu da hanyar ahlus sunna wal jama'a ashe kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama sun yi ijma'i akan haka haka nan tabi'ai haka nan tabi'u tabi'in da waɗanda suka biyo bayan su bisa kyautatawa har zuwa yau da muke wannan magana babu wanda ya saba ma wannan ijma'i dalilin mu na nawa kenan eh na nawa uku sai dalili na hudu maganganun malamai malaman nan mun kafa su gida biyar malaman tafsiri malaman hadisi malaman harkar larabci malaman fikin da malaman usul da malaman tarihi shida kenan malaman tafsiri sun yi tarayya gaba ɗaya ba tare da saɓani ba in ba mutum ɗaya ba ayya abin na gani in ba mutum ɗaya ba ayya abin na gani sun yi tarayya akan cewa tabbas alkur'ani da sunna da ijma'i sun iyakance kowane musulmi zuwa ga mata hudu ba dama ya wuce haka karancewar littafin tafsiri ana kasa su gida hudu tafsir al-ma'qul wanda suke masu wannan tafsirin suna kokarin nakalo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da nasa abai da tabi'ai da tabi'i tabi'in wajen fassara ko ta aya irin su tafsirin ibn jarir at-tabari da tafsirin al-bagawi da tafsirin ibn kathir da tafsirin suyuti ad-durr al-mansur da kuma tafsirin baya bayan na abwaul bayan sai ibahil qur'an bil qur'an na mahal amin shankiti waɗannan ka iya cewa dukkan sun shiga cikin at-tafsirul ma'qul kashi na biyu akwai tafsirin ayatul ahkam waɗanda su ina ya su hukunce hukuncen da ke cikin ayoyi ko duk ayoyin da su kunshi tarihi da sauransu ba su maganar su su kawai ayoyin da ke da hukunce hukunce su suke ɗaukowa irin wannan tafsirin sun haɗa da tafsirin abubakar ibn al-arabi المعرف المالكي بتفسير الجامع الى احكام القرآن الإمام القرطبي الجرناطي المالكي بتفسير أبو بكر الجفار فيما أحكام القرآن سيبندرنا التفسير بالرأي غير المضمون تفسيري ta hanyar amfani فهمت fahimta فهمت fahimtar da ba abin zargi ba to mafi kusan mafi ta iya kashi takwas bisa bisa goma na dukkan tafsirai wannan suka fada sai kashi na hudu a tafsir bin ra'ayi al-mazmum yin amfani da ra'ayi abin zargi wajen yin tafsiri to su waɗannan yawanci tafsiran sufaye su ne suka kunshi irin wannan da kuma tafsiran waɗansu masu a ka'id munharifa wasu na sa irin su al na zamakshari a matsayin da mabutar a cikin wannan kashi din kashi na hudu na biyar kai ne tafsirin da yake inaya da harshen larabci irin tafsirin abu hayyan wanda sun fi ba da mahimmanci ga harshen larabci ko kuma abubuwan da ayoyin su kunsa na balaga da sauransu to domin in yi ma takardar adalci kowane bangare da bangarorin guda biyar na zaɓo wakili ɗaya ko biyu domin mu faɗi abin da ya faɗi ya wakilci sauran jama'arsa a gargashin a tafsirin ma'aso na da ko kuma malamin tafsiri wanda ba tafsirin da ya kai ta a doron ƙasa a wajen ahalin suna wal jama'a shine tafsir na farko a duniya da aka san shi wanda aka buga shine ne tafsir jirar akawari a cikin azab aya ta talatin da wato sura talatin da uku aya ta hamsin Sai yadda Allah ta'ala ya ce kad alimna ma farma alaihim min azwajihim ibnu jarir ne tabari shi ya fassara wannan aya da maganar cewa Allah ta'ala na nufin mun san ma khasasnahum bihi min al-hukmi fi dhalika dunaka wa huwa anna faradna alaihim annahu la yahillu lahum أكد نكاح على قرة مسلمة إلا بولي أصبت وشهود أدول ولا يهم له منهن أكثر من أربع ya ta wannan maganin cewa abinda Allah yake nufi da cewa qad alimna ma faradna alaihi min azwajihim ana nufin abinda Allah ya hukunta wa mu sauran musulmi farar hula sabanin hukuncin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na cewa ba za su yi aure ba za mu yi aure ba sai da wali da shaidu kuma ba dama ma aure mata sai da su sai ce ba ni kadai na faɗi wannan ba wani abin da bi kulna fi zalika qala ahlu ta'awil irin wannan maganar da muka faɗi shine manyan malaman tafsirin qur'ani daga cikin tabi'ai da kuma sahabbai suka faɗi sai kawo hadisin sa da isnadin sa tabbatacce zuwa da katada rahimahullah ta'ala fadin Allah ta'ala kad alimna ma faradna alaihim min azwajihim sai katada yace kana mimma faradallahu alaihim Allah تتزوج ألا تتزوج ألا تتزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهد عدل ولا يهن له من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانه a takaice ibnu jaririn tabari shi a fasararsa da fahimtarsa da wannan faɗin Allah ɗin kar alimna ma alaihi fi azwajihi da kuma waɗanda ya nakali da gare irin suka tada an ciro daga alkama an ciro daga mujahid irin waɗannan maganganu ɗin duk sun a akan cewa ashe mata hudu ne aka iya kan cewa kowane musulmi ba shi al-imamul bagawi shi ma a tafsirul ma'thur فإن الله تعالى في النساء تنكوا ما باب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سي إمام البدوي وهذا إجماع أن آدم من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة نسوة وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها يجب وقتا آية إذا تفائدا تنسى إجماعي cewa babu wani daga cikin wannan al'umma da ya halatta gare shi ya wuce mata hudu wuce mata hudu sai ya manto khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma bai tarayya da kowa ba a cikin wannan khususiyar sai ibnu kafir shi ma tafsir al-ma'thur ne shi ma a fadin Allah sanki ma baba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'i sai ya nakali daga al-imam shafi'i yake cewa qala shafi'i وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه لا يجوز الجمع أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع wa qala ba'dhum bila hasrin al-imam ibn kasir yace imam shafi'i ya ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda take ke fassara ayar nan ta alqur'ani fanki ma baba lakum ta nuna cewa bai halarta da wani in ba annabin ba sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa mata fiye da hudu a lokaci ɗaya. suka tafi da ce wannan maganar da al'imamu shafi ya faɗi to an yi ijma'i a tsakanin malamai a kansa ko a kanta in ba abin da aka hakaito daga waɗansu 'yan shi'a cewa wai suna ganin babu laifin mutum ya auri mata hudu zuwa tara waɗansu ma suka ce zai yi auren mata ba tare da iyakan cewa ba kenan daga magana ibnu kasir yan shi'a ne ke ganin za a yi auren mata fiye da hudu za mu zo kan wannan sai cikin abuwa bayan na Muhammadu Aminu amin Shankiti shi ma a tafsir ma'asur ne abin da ya faɗi karkashin faɗin Allah fanki huma tawaba lakum min an nisa'i masna wa kula wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu shine wa yukhab min hadhihi al-aya al-karima aidan anna man kana fi hijrihi وفي هجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها kamila وأنه يجوز نكاح الرئي ويحرم الزيادة عليها كما دل على ذلك أيضا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضار yace daga cikin abin da za a fahimta a wannan aya ta fanki ma ba akwai magana cewa duk wanda yake da mace bai a ah, marai marainiya a gidan gidansu ko a hannunsa to bai halatta ya aure ta ba sai ya cika dukkan abin da ya kamata ya cika masa na haƙoƙin aure haka nan kuma ya halatta mutum ya auri mata har hudu amma ya haramta ya wuce hudu kamar yadda ijma'in musulmi ya nuna kafin bayyana wanda suka saba batattun mutane to mun ji magana ta malaman tafsiri tafsirul ma'sur to sai kuma tafsir na ayatul ahkam za mu fara da al-imam al-qurtubi ko kuma shi kawai ma za mu kawo ya isa al-imam al-qurtubi a ƙarƙashin faɗin Allah dai man ma baba na ku minan nisa'i matna wa ulaka wa ruba yayi maganda bai magana mai tsawon gaske yayi magana mai tsawo kware da gaske wanda saboda yawan ko tsawon magana da kuma lokacin da aka bani ba zan karanto mana da harshen larabci ba sai dai a takaice abin da yake faɗi Fadin Allah ta'ala masna kula ba baya nuna halarcin auren mata tara yake kama kala man ba'u da fahimu hulil kitabu sunna wa a'rabu amma kana alayhi salafu hadhihi umma kamar yadda wanda fahimta da qur'ani da sunna suka yi nema ya auka daji kenan ya kuma saba wa abinda magabata na wannan al'umma suka yi ta kai kenan kaga shi ma al ma al yana ganin wajibi ne a takaita akan mata nawa hudu dokar magana ce in Allah ya sa kun samu takardar da rubuta duk za ku ganta a ciki in kuma kun ga dama sai ku je ku samu tafsirin nasa aljami da akan Qur'an din sai kashi na uku na malaman tafsiri at-tafsir da ra'ayi gairar mazmum za mu fara tafsirin khazin shi ma faɗin Allah kan tuwo ma ba min nisa'i masna wa thulatha wa abin da yake shine wa jama'atul umma ala annahu la yajuzu li ahadin an yazida ala arba'i niswa wa anna ziyadata ala arba' min khata'is rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allati la yusharikuhu fiha ahadun min al-umma ويدل على أن الزيادة على أربع غير, غير جائزة وأنها حرام ya nuna cewa ijma'i ne na wannan al'umma cewa bai halarta wani a wurin tafiye da hudu ba wuta hudu wannan khususiya ce kantaccen hukunci ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma ba wanda ya tarayya da manzon Allah a cikin wannan hukuncin yace kenan wannan aya ko wannan ijma'in na faidar da cewa mutum ya auri mace fiye da hudu haramun ne bai halarta ba sai fakarun razi shi ma tasirinsa a gargashin dai faɗin Allah fanki ma babu lakum minan nisa idin shi ma a nan wurin ya yi magana mai tsanto ya yi rance ga masu ganin za a iya wuce mata hudu bayan shi sai mahamudin alusi a cikin ruhul ma'ani ɗinsa shi ma ƙarƙashin faɗin allah banki ma ba ba lakum nisa a nan wurin shi ma ya yi magana sosai har ma yake cewa falhaku allazi la mahis anu annahu ya'rumu ziyada ala al-arba yace gaskiyar da ba dama a karkace mata ita ce haramun ne a wurin mace fiye da hudu ya ce wani ya kyale imamiyya masu danganta a wurin mace fiye da hudu gaba ɗan shi'a shi a musu ya kawo ya ce wannan maganar nabi a halarta a wurin mace fiye da hudu ba ita ce maganar ɗan shi'a imamiyya ya ce domin wau an sadiki radiyallahu ta'ala anhu la yahillu lima'in rajuli an yadri fi akthar min arba'i min arba'ati arham an waito daga abu abdullahi ja'far sadiq rahimahullahu ta'ala cewa bai halatta ga mutum ya ci gaba maniyin shi a cikin wato mahaifa fiye da hudu ba me yake nufi wace take da mahaifa mace yake to da halatta namiji ya sa a cikin mahaifa fiye da hudu ba me yake nufi da halatta a wuri mace fiye da hudu ba to wannan misali ne guda uku na malaman tafsiri da ra'ayin gairin mazamuni sai ko malaman da na zaɓi in kawo su ba za ka sa su a cikin a tafsirin ma'asur ba ba za ka sa su a cikin tafsirin ayatul akali ba ko mutu ba tafsir da ra'ayi gari mazmum bane ballantana ma a ra'ayi mazmum din ba su sun haɗa dukkan ɓangarori suna naƙali daga hadisi da maganar sahabbai da tabi'ai suna kawo fahimtar su duk suna haɗawa nan na ɗauko mutane uku a shaukani a cikin fatul qadir shi ma ya yi magana ta rashin faɗin Allah fanki kuma ba da kuma nisa'i masna wa kula ta waruka ya nuna cewa haramun ne a wuce mata hudu bayan shi sai wa habatu sahili wanda tafsiri ne mu'asiri mai kyau tafsiri ne mai kyau kwarai wanda ya kunshi aƙida, da tarihi da manhaji na ahlus sunna shi ma a ciki yayi magana ya tabbatar da cewa akwai ijma'i na haramun ne a wuce mata hudu karkashin faɗin Allah san ki ma ta da lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba daga nan sai tafsirin tantawi al-jawahir min tafsir shi ma tantawi faɗin Allah san ki ma ta da lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba ya ce laqad ajma'a al-muslimuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min khususiyatihi anna lahu ziyada ala al-arba cewa musulmi sun yi ijma'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kada yake da damar wuce mata hudu kenan wannan ya zama khususiyya kenan bayan shi akwai maganar azzama shari. wanda shi ma malamin tafsiri ne sai dai shi tafsirinsa mai haɗari ne ga wanda bai riga ya fahimci karatu ba domin akwai inhirafa na aƙida sosai da tabbatar da aƙidar zulawa to sai dai kuma Allah ya yi masa albarka sanin harshe a ƙur'anin gwani ne galibin malaman tafsiri suna so su faɗi yadda aya ne sosai a harshen larabci sai sun nakali daga alkasha sannan kuma ya san da ake amfani cikin hadisi shi yasa ma yake da littafi na gari da hadis alfa'iku faiqu fi gari da hadis mujallad sai dai Allah ya koya littafin da Allah saboda ake da shi bai in baka yi ba sai hauka karani sai kana sakamakon kana da ilimi ka je neman ilimi garin neman garin gyara gida garin su garin gyara gida a cire ainihin wato ido to amma shi ma da zama shari'a cikin alkashar a ƙarƙashin faɗin Allah ta baraka wa ta'ala khalisatan laka min dunil mu'minin cikin suratul ahzab sura 33 aya ta 50 ya faɗi irin wannan magana cewa an keɓe manzon ba wannan ma aya ta biyu kai ba 50 ba la ilaha laka an nisa min ba'dihinna wala anta badala wannan aya ta 52 a zamakari sai ya ce bayan tara ɗin nan wanda shi ne naka rabon na mata a cikin al'ummar nan kamar yadda rabon sauran mutane al'ummar ka mata hudu ne katal shi ma kun ga duk da yadda yake da mutanancinsa da komai ya tafi akan iyakanta mata hudu ne katal a matsayin shi na malamin tafsiri sai malaman hadisi kasancewar malaman hadisi su suka fi yawa wanda suke maganganu kan wannan kabiyar ba zan tsawaita ba don na ga lokaci na yana ta nisa sai ma na roƙi shugaban zama ya ƙara hukunci biyar ko ma zai da haka in ba ku ba amma zan naɗari daga malamai biyu na hadisi akwai ibn hajar a cikin fatul bari ƙarƙashin tarjaman da alimamun al-bukhari ya yi a kitabun Nika. باب لا يتزوج أكثر من أربعين لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع أذا كشم ولنا سيتي أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يؤتد بخلافه من رافدين ونهوه yace wannan tarjaman da bukhari yayi cewa bai halarta musulmi ya auri mace fiye da hudu ba saboda faɗin Allah ta'ala sanki ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha ba? Ya yace wannan hukuncin tarjaman nan to ijma'i ya karfafe ta kenan shi ma ibn hajar na gana akwai ijima'i akan ba a wuce mata hudu duk da cewa ya kafa hadisin gailan da hadisin kai ibn al-hadi amma yana gana akwai ijima'i cewa ba za a wuce mata hudu ba yace sai wata magana da aka samu daga waɗanda ba za wanda ba za a yi la'akari da saɓanin da ya kawo ba daga cikin 'yan shi'a da makamantansu sai da ramin shaukani a cikin mai al'auƙar shi ma ya kawo magana mai yawa mai ɗan tsawo wadda lokaci ba zai ba da dama a kawo ba amma dai a taƙaice ya faɗi magana wadda a can gaba zan yi nakali daga wani ɓangare na magana saboda ta dace da abin zan faɗi a can gaba amma dai an duba a takardar da na rubuta za a ga bayanin na kawo shi a harshen larabci sai malaman fikihu mun kawo malaman tafsiri ko mun kaza ta gida hudu ko biyar a tafsirin ma'asur a ayatul ahkam a tafsir da ra'ayi gairar mazmur a tafsir da ra'ayi mazmur da kuma a tafsir allugawi sa'an nan ko muka kawo waɗanda ma ba shiga cikin kowanne ba mun kawo malaman hadisi biyu shaukani da ibn hajar to sai malaman fikihu za mu fara da ibnu qudama al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka sani littafin sana daga cikin littafai da ake komawa gare su a fikihu duk da cewa ba fikihu malikiya bane amma yana kokari wajen kawo al-fiqhul muqari kowace mazhaba da dalilanta da tarjihi akan kowace mazhaba din ibnu qudama ya ce wa laysa lil hurri an yajma'a baina akthar min arba'i zawjatin أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه إلا شيئا يبكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباها تسعا لقول الله تعالى فانكروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والواو الجمع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع wa sunna lissunna yace bai halatta ga mutum ɗa ba bawa bai ya auri mace fiye da hudu shi ko bawa amma ya ne da a hudun ko zai tsaya akan biyu yace dukkan malamai sun yi ijma'i aka haka ba mu taba sanin wani ya saba ma wannan ijma'in ba sai abin da aka haka ya daga wani malami alƙasan ibn ibrahim wai shi na ganin halaccin auren mata har tara saboda faɗin allah thank you ma tsara lakum min sa'i masna wa tsara ba kamar da ne bayani a can baya wai ce wannan wawun ɗin wawul jam'i ne an haɗa maka duka ne ka auri biyu ka auri uku ka auri hudu ya zama tara yace kuma ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mata tara sai ibnu qudama ce wa haza wannan sabawan da shi alqasim ibn ibrahim yayi laysa bi shay'in ba komai ne fan compare ba zai amfani da wannan sabawan ba li'annahu khalqun lil ijma'i domin sabawan da ya saba mai ijma'i ne wa kulli sunna kuma ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba yake bayan shi sai ibn hazm na ba din ka ibn hazm saboda yana daga abin da ya shahara a bakunan mutane cewa yan zahiriya na ganin halaccin auren mata ke da shi to shi ibn hazm a gargashin mas'ala ta 1820 a cikin al-muhalla cewa yayin falam yakhtalif fi annahu la yahillu li ahadin زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام وخالف في ذلك قوم من الرواتب لا يشك لهم أكد الإسلام yace ba samu wani ya saba ba cewa bai halarta musulmi ya auri mace fiye da hudu ba babu wani mutum daga cikin musulmin duniya da ya saba cewa bai halarta a auri mata fiye da hudu ba yace amma an samu wasu yan shi'a sun saba su kuma yan shi'a dama ba ma a magana su a cikin musulunci sai malaman usuli na na sun kawo maganar malaman usuli saboda ba za ka iya tattauna wannan matsalar kai watsi da matsayin malaman usul ba domin matsalar suna da alaƙa da usul kuma a cikinsu na zaɓi in kawo malamai biyu kan al'imamu shaukani ya yi magana a cikin nila kuma ya yi magana a cikin asirin jarrah abin da yake cewa shi shine asali game da farji al'aurar mace haramun ba ka da dama ka samu halarci sai da jin da shari'a kenan za a ce ga wata mace kawai kace za ka aure ka haramun ne sai kana da lafiya daga shari'a ba shi ba Allah ta'ala ya fara jero waɗanda ya haramta a wurara sai da ga majalis da aka ce wa muhimma lakum ma wara zalika ko ba za ka ce ba dan nuna da sunan ka sadu da ita sai kana da lasisi to auren baka daya biyu uku hudu akwai lasisi ko babu amma fiye da hudu to kana bukatar lasisi to sai ne ce ai lasisin mu shine na ba ka dakin sai aka ce to yanzu inda kawai sadaki shine lasisi wanda ta haife ka ba ta sadaki ku zauna a matsayin ma'aura zai yi wannan mai yana ba lasisi to ya dukiya shirka wanda ba kirista ba ba yahudiya ba ba ta fada shi ka ce ta zama matarka da shaidu da yardarta da izinin waliyinta ko aure ya halarta saboda mushrika ce ba su da cikin ahalin kitabi da aka ba da dama ko amma da ta ba ta a shi ba ba ne lafiyar ba al'amuru shine ita haramun ce ka aura sai kana da lasisin ita ya halarta ka aure ta kamar yadda ka samu lasisin auren kirista da kuma bai yahudiya to in ba ka da lasisin karawa kan hudu to ku mujarradin sadaki ko yarda ko ibinin waje ko shedu bai halarta maka farjin ba na sai da kana ilimi a nan za ta gane abin da ake yi da wannan ka'idar saboda yanayin lokaci ne ba za ta yi tafsilinta sosai ba to amma zai fito da maganar sosai sai na kane daga manzuma na alƙawa'ir al-fiqhiyya na na allama nasir ibn abdurrahman as-sa'di malamin da aka ce ba ai malamin tafsir ba ai malamin wato usul irin ta ba tun da ya je duniya ya tafi ba a sake kamar shi ba sai za aka samu shekh muhammad ibn salih al-usaimin ya gaji ilimin shi na usul dan shi ne babban ɗalibin sa ga shi manzo manzo ta alƙur'ani fiqhiyya yana cewa wal aslu fil abba'i wal luhumi wal aslu fil abba'i wal luhumi wal nafs wal amwali lil ma'sumi tarimuha ta yaji al hillu fa fama hadaka Allah ma yumannu waƙe waƙe ne dama yake cewa asali game da farjin mace da kuma nama da za ka ci nama ta dabba ko irin dabba da kuma yan mutum da dukiyar mutum duk an hana ka raba su ba ka da dama ka taɓa mace ka faru da ita sai kana da lasisi ba ka da dama ka kinama sai wanda aka halasta maka ba ka da dama ka taɓa rai ko ka kashe wani ko ka cutar da shi sai da ilimin shari'a ba ka da dama ka taɓa dukiyar wani sai da ilimin shari'a yake dukkan su asalin su lil ma'asumi ne tsararru ne an ba tsaro a musulunci ta harimuwa hukuncinsu shine haramci hatta ya je alhinnu har sai an samu dalili wanda bai ɗaukan tawili na halarci ya ce ka fahimci wannan Allah ya shirya da kai zuwa ga abin da nake maka shiftarsa kana ganewa sai kuma ke na malaman usuli ma na tafi akan cewa ba auren mace fiye da hudu sai malaman tarihi malaman tarihi gaba ɗaya sun tafi akan cewa ba a taɓa samun wani sahabi ko wani tarihi ko tarihi tarihi da ya tara matan aure fiye da hudu ba a lokaci daya duk da cewa wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi aure da yawa a lokuta da yawan gaske kafin su bar duniya misali ubaka ya aure mata hudu a lokuta daban-daban umar ya yi aure har sau bakwai usman ya aure sau takwas aliyu ya aure sau takwas tsana ibn zubair ah, tsana ya aure sau tara azubair ibn awam ya aure sau shida abdulrahman bin auf ya aure sau ashirin sa'ad bin abi waqas ya aure sau goma sha daya Khalid bin Walid ya aure ko shida amma duk da wannan yawan auren ba wanda ya tara mace hudu a fiye da hudu a lokaci da dukansu ba wani malamin tarihi a duniya kakaf da ya saba wannan magana amma ni wannan na ce ne a cikin aryadu nadira fi manaqibul ashara na muhibbul di a tabari malaman tarihi kakaf ba wanda ya saba ba wani sahabi da ya tara mata fiye da hudu duk da cewa akwai wanda ya aure har sau goma sha amma bai tara fiye da hudu ba Sun na nan sun ji tsoron Allah da ma su ne jabirun bi zalika wa kanu a haka biha wa ahlaha wala ka ba za saba wa Allah ba ba za saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to da waɗannan bayanai nake ganin wata kila ku da kuke nan akalla kun dan gamsu kaɗan ban ce kun da wannan ba dan yakin ba a gama ba kullum su kana cewa dai mace ba dama a wuri fiye da hudu a musulunci kun yadda a wai daga bayanan nan da hujjojin da aka kun yadda to kamar da muke cewa ai ina ganin kila kun yadda daga 'yan waɗannan bayanan cewa dai musulunci ya takaita auren mace zuwa hudu ne kacal kun yadda eh. to ni ban gama gamsuwa ba tukuna akwai saura saboda inda ni ne ko gama kasance a don haka gaba ta gaba shibuhohi da jawabi a kansu domin matakar ba waɗannan shibuhohi aka warware ba to duk waɗannan hujjojin wannan ya ce maka bai da ba ya za ka da shi ba ta farko akwai masu cewa ai ayar da ke cikin suratul nisa ki huma baba lakum minan nisa matna wa ulaka ba, ba bata iya kalli adadin mata da za a aura ba wannan ba ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auri mata da yawa kuma babu wani dalili da ke nuna kususiya ko da kuke cewa akwai kususiya to babu wannan ita ce ba farko to me bayani akan ta ibn arabi ya daukar mana ya dauke mana nauyi na bada amsa don haka a cikin ahkamul qur'an dinsa sai ya bada amsa akan wannan bayanin na fara tsawo ba zan iya karantawa ba saboda lokaci don na haka nan ya fara kallona amma dai abin da ke cewa ta kai ce shine kar tawahama qaumun min al-juhal anna hadhihi al-aya tubibu lirajuli ولم يعلموا أن مصنع عند العرب عبارة عن اثنين مرتين وثلاث عبارة عن عن ثلاث مرتين ورباع عبارة عن أربع مرتين يتوقف دقتكين جاهلين sun yi zato cewa wai faɗin Allah ta'ala masna sulatar ba na fa'idan ta cewa za a iya auren mata tara wasu ma yana cewa sha takwas to a takaice dai ya masa rafi yace ba sani ba haka larabci ma ba haka abin ya kunsa ba saboda haka baya dan ka kawo bayanai dai ke rafi in kun samu takardar za ku ga rafi bayan shi al-Imam ya yi bayani game da wannan shubha inda yake cewa ilam a cikin aljami'ar akamul qur'an din muke nan ila anna hadha al'adada masna wa thulath wa ruba la yadullu ala ibahat al kama qala wa man ba'u da fahmu ulil kitab wa sunnah wa a'rada amma kana alayhi salaf hadhihi al-umma shi manan yayi makarati yana cewa jahil kan ma har larabci ne kawai wanda shi ba ta su na uku shaukani shi ma yi musu rabbi har ma a cikin rabbin nasa a fatawar kabir tafsirinsa yake cewa fa'aza jahalun bil ma'anar arabi jahilci ne game da ma'ana ta larabci wani ya ɗauka cewa masna fulaka ruba na nufin a haɗa ne a wannan shi ba ko ba warware ba shi ba haka biyu suka ce hadisin gailan da hadisin kai su ibn al-haris har duk su inganta ba to ka kama mana hujja da abin da bai inganta ba wannan shi ba ce ko ba shi ba ba za ku iya ba da amsa to ga shi sai na ce to ai da yawa daga malamai sun inganta hadisan bisa la'akari da hanyoyinsu in ji ɗauki malaman da suka ba a fa da malaman da suka hassana ko suka sahaha kashi biyu bisa uku su suka tabbatar kashi ɗaya ne suka koyo sannan su kansu kashi ɗayan ma su ba za a yi musu lakabi misali ibn hajar ya kuma ingancin hadisi amma ya hassana hadisan da ba su kai shi ba to me faru abu na biyu ai ko da yake hadisai da tsaron marori in aka tattara hanyoyin su sun zama hadisai fatattu in ko kace sahabi da ke da rauni ba a da yadda za a yi ya samu ƙarfi to ina jin hukunce-hukuncen musulunci kashi biyu bisa biyar sai ka su kashi biyu bisa biyar na dukkan hukunce-hukuncen musulunci sai ka rufa su ban da kuwa kowai musulmi sai da tuwani a mun ji salim na jadar hadisin na da matsala amma itimani ya karfafe shi in itimani ko ya karfafa hadisi ana aiki da shi kamar yadda Jalal Ibn Suyud ya kawo a cikin alfiyar hadis ɗinsa da yake magana a kan hadisi mursal sai ya kawo maganar al-Imam Shafi'i daga cikin littafin ar-Risala cewa hadisi mursal ba ya aiki da shi yana da wannan nau'in rauni amma idan ijma'i ya tabbace shi za a yi shi a cikin na ijma'i na daga cikin abubuwan da ake amfani da su su karfafi hadisi mai rauni shi ya sa ka ga al'imamu da ya kawo hadisi akan ɓacin ruwa ko kuma ruwa ya canza kala ko ɗanɗano ko yadda ya aikin suna hadisi na da'ifi bittifaki ahal a har hadisi duk malamai ne sun ce wani hadisi da'ifi ne amma sai kuma turmidi ya ce amma duka malamai suna aiki da shi yau idan ruwa haka kawo maka na koka cola za ka lura da shi amma ba ruwa ba mai yasa saboda ba al-ma'ul mutlaq ba menene yasa ya zama ba za a yi ba bayan hadisin sahihi ne saboda ijma'i ya tafi shi ashe ijma'i na da abubuwan da ke karfafa bayan wannan sai na ce kai duk malaman ma da suna raunin hadisin dukkan kuma sun ba da fatawa da haramcin wuta mata hudu duk wanda suka ba a fa hadisin nan fi ma na alamu babu kuma wanda ya halarta ko ke ganin halarcin auren ba ta ku babu saboda haka ko da suka ba a fa hadisin to kuma dai suna ganin ma ya ce zama dalili na haramta auren ba ta fiye bayan wannan duk ba da ake kafa hujja da su a fagen ilimin hadisi a wannan zamani da duk kungiyoyi da muka sani da kwamitoci masu ba da fatawa na duniya sun kafa hujja da wannan hadisan ba mu san wani malami a wannan zamani ba da yake amfani da wannan hadisan ba mu san shi ba kamar yadda ba mu san wani kwamiti na ba da fatawa ba alladhi da'ima ne hayat kibar ulama ne al fiqhi ne kowace lajina daga cikin nijar Ba babu wata wanda bata bada fatawa da wannan hadisin ba kenan wannan ma ya ce ya karfafa hadisin in ana magana ne akan kawai da ake amfani da su wajen karfafa hadisi ko kuma abubuwan da ake amfani da su na wato karani ne don tabbatar da hadisi to wannan shuba a wannan ne shuba ta suka ce to ba da ijma'i domin ga 'yan zahiriya sun saba kuma 'yan shi'a su ma sun saba to da za ijimali ga a ba su ciki wannan ita ce maganan da jamaluddin alkafin da na gaya muku can a wajen malaman tafsir muke shi kadai muka san ya shi ya ce batun ijma'i ba gaskiya bane wani ijma'i za a yi ga yan zahiriya sun saba ina ijma'i ba ga yan shi'a sun saba wannan ita ce magana da ya faɗi ko da yake a ƙarshen kuma ba ya daga ba akan ba za a yarmata mace biyar hudu ba amma dai wai bai da akwai ijma'i ba to shi ma ba za mu kyale shi ba Allah ya shi amma ba za mu kyale shi ba a wannan lacca sai mun tabo sai muka ce maganar da ya faɗi cewa yan zahiriya sun saba wa ijma'i ba gaskiya bane domin ko shugaban zahiriya gaba daya Dawudu ne ko ba mu samu wata magana da aka danganta zuwa gare shi aka ce ga inda za mu leta a lissafi da ciro ba ina jin na yi amfani da dukkan hanyar da zan amfani ta hanyar intanet inda ko mutum ɗaya a duniya ya taɓa danganta wannan magana zuwa ga dawo da zahiri amma ban samu ba da wannan dukkan malamai wanda suka faɗi cewa yan zahiriya sun saba da wannan ijma'in ba su kawo dawo da wannan ke ta dawo da zahir ba ruwan shi to bayan dawo a duniyar zahiriya babu kamar ibn hazm domin shi ne a alamuhum wa a arafuhum to shi ibn hazm me yake shi cewa ya ba wanda ya saba sai shi'a yace da halatta a wurin tafiye da wuri ba ba kuma wanda ya saba ma wannan sai shi'a yace su kuma yan shi'a ba a abin magana bane a musulunci kaga kenan in ka ce yin zahiriya sun saba sai ku ce maka ina ka dalil in ko ba ka ba a wurin ba saba ba saboda haka Allah ya kaddama da malikin alkafini dan adam ne mutum tara yake bai cika goma ba da haka kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun Allah ya kanshi amma wannan maganan ba ta da inganci tabbas a baji na bincike da bin diddiki idan an ce ba ijma'i to za mu ce to ai malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fiqh da malaman usuli da malaman tarihi da malaman harshen larabci duk sun tabbatar da cewa an yi ijma'i wanda ya ce babu ijma'i ina ya samu da jinsa su kuma yin zahiriya mun ci muhalla mas'ala ta 1820 ibnu hazan ya kore magana yiwa a wurin matafiya in kuma an ce shi a ne suka saba wannan ijma'in to na ba mu da wannan wai su ɗan shi'a da suka saba da ba ba ba sauran musulmin duniya ba ba wai a batun aure ba hatta a batun ma Allah matsalar Allah da matsalar Qur'ani da matsalar annabta da matsalar sahabbantaka da matsalar waɗansu abubuwa na aƙidai har shika-shikan musulunci sun saba wa sauran musulmi to za ka gaba hujja da su ashe su yan shi'an nan ba su ne ibn hazm a cikin al-muhalla da yake magana a kan ijma'in da aka kulla ya ce su ba da ce da ta cewa a musulunci ba to wanda bai da ta cewa a musulunci za ka manta da shi ashe ba su ne ibnu arabi ya kira jahilai ba a cikin nayi tafsirin ashe ba suna ne imamu qurtubi ya kuce su fanta da rashin fahimta alqur'ani da sunna da saba sunan ba ashe ba su ne ibnu hajar ya ce ba al'akari da su ba saboda sun saba wa magabata ashe ba su ne muhammad al-amin shankiti ya ce su batattu ne waɗanda suka saba wa ijma'i ba to ka yi dogaro da wannan ka ce kuma wai sune dalilin zai kore ijma'i ijma'i na nan daren da kam shi ba ta hudu suka ce wani kuna ta damar mu wai ka da kare sanar laka min dunin mu'minina da Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul nisa sura ta hudu aya ta hamsin to wai ku wa ta khususiya ce kuke ta cewa wai khususiya ina aka ta khususiya ai ba a cewa abu khususiya sai da dalili to na ka samu dalili wannan ba su ba wace ba ba sai muka ce akwai dalili akwai littafin bida yake tsoro wanda al'izu bin abdulsalam ya rubuta kuma shak muhammad nasir na albani ya takarijin hadisin sa aliki yana daga asarai da ya kawo maganar auren mace ke da ku. a khususiya bayan wannan al-imam al-qurtubi ya magana khususiya ya kawo inda annabi sallallahu alaihi ake yake da khususiya akan sauran sa ko da yake kafin shi ibnu arabiya riga ya kawo a cikin suratul ahzab karkashin mu'minin din ya dawo waɗannan abubuwa na kususiya daga ciki akwai auren mata fiye da kenan shi kaɗai ke da wannan shi yasa ma Imam Bagawi ya ce wa ziyara ziyada min khasa'is an-nabi sallallahu alaihi wasallama la mushaqa'ahu li ahad min al-ummati ibn al-arabi kuma yace wa lahu fi nikahi wa fi ghairihi khasa'is laysat li ahad bayyana fi suratul al-ahzab al-khadim shi kuma ce. وقد آه وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة وأن الزيادة على أربع من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة الشنقيطي في كميني لقد أجمع المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن له الزيادة على الأربعين فشيء هنا خصوصية كما الله تثبت أو دمتك مع من دونها sai shuba ya ta biyar shuba da tafi matsala suka ce to kuna matsa mana sai ko kun dauke mu talakawa ba akwai manya-manyan shehunai da sarakuna da ke da mata fiye da hudu ba kawai dan dai muna talakawa sai ku mata mana wannan shuba ce kowa shuba ba sai muka ce eh an guda biyu ne na farko aikin kowane shehi da kuma aikin kowane sarki ba hujja ne a musulunci ba domin ko ahmadu zarok ya ce a sunatu hujjatun alal umma walaita kaunu ahadin min al'ummati hujjatan ala sunna لأن السنة معصومة وصاحبها معصوم ولم تثبت ahadin أحد umma, الأمة يتي سنة حجة أكن كوة amma magana kowane mutum a duniya kowane ne shi ba hujja ce akan sunna ba domin ita sunna da mai sunna duk Allah ya ba tsaro ba wani mutum a duniya da aka ba tsaro da kure ba sai ke na aikin wani ko magana ba hujja ba ce shi yasa da imamu malik ya ce babu wani mutum face ana karɓar maganar ko a aje masa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yasa al-Imam Shafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala ya kasance yana cewa addini a yake cewa kullul ulumi siwa al-Qur'an mushkilatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din fal-ilm ma kana fihi qala hadathana wa ma حدثنا fa waswas فوسواس shayatin bayan shi al-Imam ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala yana cewa addinu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu laysa khulqun fihi shekenan wani zo ya saba wa qur'ani ko ya saba wa sunna ko ya saba wa ijma'i ko ya saba wa hankali ko ya saba wa shar'u man qablana ko ya saba wa kaza kaza ila akhir ba za mu da wannan ba ko ba ni an san mu ta biyu game da shura ita ce su kula da suke tara mata fiye da fiye da hudu ba ba da sunan mata aure ne hudu ne na aure sauran sai ke musu kwalkwara wanda ko yake wuri mata fiye da hudu shi dukkan su mata yake kaga ashe kenan akwai bambanci tsakanin nashi da nasu in ko yayi kiyasin nasu nashi sai mu ce a'a laqad qata qiyasan fasida man ja'ala al-babaini baban wahida wanda zai ɗauki ƙoba biyu mai da su ƙoba ɗaya ya yi kiyasi ba ta ce ko ba ka ba su wanda sun ce kwakwara ne wannan kuma ya ce matan aure ne kaga da bambanci tare da cewa muna faɗi kwakwara ma ba daidai ne don babu maganar Allah ba maganar manzon Allah ba aikin magabaci ba wata fatawa ta wani malamin da ake dogaro da iliminsa a wannan zamani da nuna cewa a Najeriya wani zai iya zuwa China da ko zai je sai wata mace daga Tunisia ko daga wasu ƙasa masu bala'in talauci ya ce zai kawo ƙasar nan ya ce duk kwarakware ne duk wannan ƙarya ne kai saboda kan da duke wannan sai dai tsoron Allah ba wata wanda akan wannan abin ta kai da yawa daga cikin shugabanninmu musamman sarakunanmu an samu wannan matsalar da gare su da yawa sai dai wanda Allah ya tsare amma alhamdulillah wasu suna ta jin wa'azi kuma sun fara sallama waɗannan suna tarbuwa da su saboda haka ba da hujja cikin aikin a addini ko ba wa aiki da maganar kuma su kansu na tabbatar sun san cewa ba haka bane sannan na biyu su ba ma suna kiran su matan aure ne suna kiran su kwarafare ne ko da kun ga da bambancin kenan to kun ga an rubuta wannan shugaba ko da saura to tun da an rubuta shugaba mu kuma tabbatar da matsayi sai mu je gaba ta kusa da ƙarshe shin menene hukuncin wanda ya tara mace fiye da hudu a musulunci الإمام أبو بكر ابن المنذر ta'ala a تعالى الإثبات بتاع الإشراف da مباعد أهل العلم wanda yana daga cikin littafai mafi tsada a wajen abin da suka kunsa na ilimi abin bakin cikin littafin ya halaka mujallabi biyu kadai aka samu da Allah ya sa littafin nan dukansa akwai to yana ganin da ya zama to umdatul ulama a wajen fikihu to amma biyu sai Allah ya taimake mu wannan matsalar mu da gudunmar mu tana cikin inda tana cikin waɗanda suka samu albarkar shiga cikin bin saboda haka a mujalladai biyu da aka same su a duniya wanda aka buga mujalladi na biyu an kawo magana akan batan wanda ya auri mace ta biyar bayan yana da hudu tare da shi ba hukuncin wanda ya zuba ce ta biyar alhali yana tare da mata hudu to na farko auren ce ne na biyu za a ta shi ya rike hudu ya saki sauran sai da an yi saɓani waɗanne zai saki waɗanda ya ga dama zai rike ya saki waɗanda ya ga dama ko kuwa hudun farko da aka kulla auren su ne zai rike duk wanda su zo bayan akwai saɓani amma dai a shayin zai je zauna da wasu zai rabu da saura abu na uku ma'ana na ce ce ne ko na biyu da kusa kashe rika hudu ya saki saura to na uku ba za a kyale shi haka ba sai an masa hadda in dai yana sana da cewa haramun ne a auri mace da hudu amma ya aura to sai an masa haddi wannan ita ce fatuwar imamu malik da imamu shafi da asfaw ai da abu abu suna ganin sai an masa haji shi ko al-imamu zuhuri al-imamu zuhuri muhammad bin shahab bin zuhuri shi cewa yayi duk wanda ya auri mace ta biyar bayan yana da hudu a tare da shi to za a je shi mu za a inda yana da ilimin sanin cewa haramun idan ko jahili ne to za a mai bulala ɗari tun kuma sannan a tsakanin su wujuban wannan ita ce magana da al'imamu zuhuri ya faɗi kuma al'imamu Sauri shi ma irin ta faɗi ko da shi ya ce za a raba su ba za a mai haɗi ba amma za a mai ta'adiri to shi matsalar ta'adiri a yi masa abin da ya guda da kuma in alƙali ya da har da jini a haka mai ɗari sai ya kakkaɓa gaji da ji komai ba za a ce a ƙara ɗari sai an mai su dukan ta suka sha kawa sai an ga yayi la'asar da magariba da isha'i a sa tukun to na gane shi a kuma ya kai shi kurkuku a ajiye shi a manta da shekara goma duk da alheri ne in dai alƙalai gana ta haka to wannan shine hukuncin wanda ya fara mata ke da to sai na tihohi don gaba na a ce in tsaya zan ba kai na faɗa in tsaya don zan na samu tsaya da wanda ɗalibai in lakcar awa uku a jami'a nasihohi na na suka jinare nasihohi ga malamai da sauran ɗaliban ilimi da masu da'awa da kuma nasihohi ga shugabanni game da malamai da ɗaliban ilimi da masu da'awa ina yin masu nasiha da ba da shawarar ƙoƙarin ikhlasi da lazimtar tabawa a cikin fara suke yi da kuma karantar da mutane da suke mutum ta tsoron Allah ya tabbatar da don Allah yake ba don ya tara ba ba don a ce ya iya ba don a ce ya nuna ba don ya ta suna nan mutane ya kwakwalwar su ba mutum ya yi don Allah saboda wanda bai yi abu don Allah ba zai ya wahala ko ƙarfin aljanna mutum ba zai yi in yi ne ilimi ba don Allah ba ma'ana ko da ya shiga aljanna hukumar ta farko ita ce kamshin ta ba zai ji ba ka ko ayan ta kai na biyu ina tunatar da malamai da ɗaliban ilimi da sauran masu da'awa cewa wallahi haɗuwa ta fi rarraba a haɗu wallahi ya fi a rarrabu akwai alkhairi cikin haɗuwa in dai za a haɗu akan gaskiya ne akwai sharri cikin rarrabuwa wallahi a cikin al'umma ko mu sani haɗuwar mu ita ce karfin mu a yau domin koyar duniya gaba daya abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كو يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى صفحتها wannan maganar cewa duk duniya za a mana taron dangi a yau kanmu yau ga shera a kwa gare to da wanne ma mutum da masifofin da ke zuwa daga amurka da ingila da faransa da sauransu ko ko da masifar asia ko da masifar yan tsada kato ko kuma masifar kuma cikin gida abin yana yawa haɗin kai shi ne alkhairi rarraba musiba ce kawai sai dole haɗin kan ya zama to akan gaskiya bisa karanta qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai na ina ba da shawara ga malamai da ɗaliban ilimi da sauran masu da'awa cewa mutum ya zama mai taka tsantsan a wurin ba da fatawa kaga sukul da baka yawan magana wallahi musiba ce malam annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa kai wanda sai ya bada fatawa bisa jahilci fatawar da ba daidai ba duk zunubin da ake adilin fatawar nan yana kan shi malam hadisi ne kuma tabbatacce haka nan ba kuma da hadisin nan ba wanda aka tambayi wani ko aka tambayi sahabbai ne wani da ba ta samu ga sanyi ga shi da lafiya yi ko in ya sa sanyi zai cutu zai yi wani abu suka ce ba abin da za ka yi sai wanka ya je wanka ya mutu da aka na ga nan kwata mai ce kasa ruhu kasa na kuma nawa suka kashe shi su ma Allah ya kashe shi sahabai ne ba a wata waya ta an ce kasa ruhu kasa na kuma nawa in kasa da ne musibar ko da zama yaki ko da musimuwa shi yasa ma wasu malaman in sun zo suka ce kasa ruhu sai ya kashe وجدت عليها شبهة ماذا تفكر ماذا تعطيني شبهة عن بعض ما أجنبي يعمل الضريقة مونة ما تحقق من بعد الإطارة إلي أنت جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى تقول وزن بلا 40 da takwas yace duk bai san amsan ba aka ce kai malam imamu malik kai ka je ka yace ka je ka dauki ka tafi ka ga wa duniya an da ne maliku da san سعيد بن المصيب آخر المتكبرين sai daga cikin fuka abul madina rahimahullahu ta'ala wanda yake saboda karatunka ba wai shi ba yarka ma ka zama kalla kallabi tsakanin rauna a wajen ilimi domin ita ce wanda ya aurar da ita a kan sadakin dirhami biyu kuma shi kada ya dauke ta kai ta ɗakin miji ba ya rakiya sa'an nan ya barka da mijin bayan miji ya gama angon cewa an yi honeymoon ko honey an gama sai wata rana kawai saba guda zai fita ta ce ila ayin ina za ka ya ce ila sa'idin aka allamul ilm dama ɗalibin shi ne zan je wajen babanki ne suriki na sa'idu don koyi ilimi ta ce masa ijilis u'allimuka ilma fa'idin duk karatun baba na zan koya maka ka zauna nan to amma shi an bai tambayoyi guda shida na fasayoyin alqur'ani yace bai sani ba aka ce maka dani ne ku je ku tambaye wanda yake jin a dictionary shi ba ban sani ba sai alƙaba ku je ku tambaye su ne ban sani ba malamai suka ce duk wanda a ilimin shi babu la'adari to wannan da majalulu duk wanda a cikin kamus a dictionary shi babu kalmar ban sani ba a wata tambayar da za a maita wannan mahaukaci ne to mu ji tsoron Allah mai taka tsantsan wajen ba da nasiha ta hudu kowane malami ji tsoron Allah ya da ɗabi'ar nan da ake kira al da hasalarci larabci me al shekaran ka goma kana karatu yau ka kai kan wata matsala guda daya shekara goma ka san da wata yau kana ganin da yau sai ka ce bari ka je masallacin ka buga yau da aka faɗi wanda kuma duk da ya zama dan bid'a amma wannan ka zama sifatin dumuliyat kenan kullum ka rika nemo gara'i me mutane da sani ban fito da shi me mutane da sani ba ko ba zamu da shi ba in kawo saboda ka tada hankali mutane wannan musiba ce yana daga alamomin rashin ikhlasi a ilimi yana daga alamomin cewa ilimin ka ba ne amfani bane kamar yadda al'allama a doktor bakar abdullahi abu zai rahimahullahu ta'ala ya rasu ba dadewa ba ya faɗi a cikin littafin sahih ya fi ɗalibin ilimi haka nan ka nisanci ɗabi'an nan ta khalif tukurab duk inda aka tafi gabas sai sai ka yi yamma khalif tukurab in ka saba mutane sai a kanka in ko tana da haka mutane ba dama kai dan koro ne ba san ka ba don ba kai karatun ma za a san ka ba ba kai shahada da za a san ka ba ba ka da bakin da wani zai san ka amma da ka saba wani karancin karatun da ka jawo bala'i duk duniya sai a kawo asin ka kuma to mutum ya nisanci ɗabi'ar khalisu alama ta rashin ikhlasi nasiha ta biyar wajibin kowane mutum ne kafin ya magana ya zuba bincike ya kuma kiyaye ka'idoji na usul kafin ya magana ta ilimi duka kuma la'akari da abin da ake kira al'aulawiyya wai me yake gaban musulmi a yau matsalar aure hudu fiye da hudu a gaba da wasan shine gaba mu ko ko matsalolin da ke nema a cinye mu gaba da duniya ta ba ɗaya wayo kanmu wai a ce saboda rainin wayo wai har kasashen turai irin su amurka da wasu masu kungiyoyin zaman kansu na najeriya suna surutu akan wai an ce kar a aure mata fiye da hudu saboda tsaba da kunya. kunya ashe ba amurka bane wasu kawar mata biya aka kama ka daure da kyar aka sakin su su da suke daure masu mata ma ina ruwan su kuma an ce za a hukunta wanda ya auri mace fiye da su in ba renin wayo ba to duk wanda musiba ne ba da ke da mu a yau ita da take fuskantar mu in ba rashin wato haɗin kai ba yaya za a yi a ce mutane masu wannan ƙungiyoyin zaman kansu ɗin nan NGOs non-governmental organizations wa ya ake wai su ne suke da bakin magana su da ba suke sukan auren mata biyu akwai kungiyar rafa duk tarurrukan suke na a nuna cewa ana tauye hankokin mata ne a daina auren mace fiye da ɗaya ƙoƙarin ma da suke shi ne a ba mace doka a hannunta cewa in ta aure ka a ba doka ba za a yi mata kishiya ba zai izinin ta in kuma kai mata in ta gada dama za ta sake ta duk lokacin ta gada dama ba ta kishiya zai ta sake ta to su da suke neman a sa wannan doka wani ya haɗa kifi da kanta ɗaya ɗan ruwa ɗaya ɗan gudu ne ya haɗa su da maganar auren mata biye da gudu kuma su da suke sukan ma mata biyu duk wannan musiba ce da ke fuskantar yau musulunci ya zama kamar yadda wani yake siffanta shi yake cewa inni tazakkar wa zikra mu'arrikatun masan, talidan bi aidina abu anamu الذي جاءت إلى الإسلام في بلد تجده كطير مقصوصا جناهاه كم صرفت ما يدني كنا نصرفها وباق يملكنا شعب ملكناه أتي ما تندع ما تندع ما تندع ما تندع واندهك هنا تعلم اندهنك يخصى من زجا أيام سيدي إنك أدهو مسلمين مسلمين لا أدهش كمان تنصوني دعاك دجا إني بكافك إذن يتاشي آه. هكذا مسلمين يقول رأيك الله يا yace hannun da muka kasance mu muke juya sai su suke juya kasashen da muka mulka su suke mulki mu da muke da wannan musibar yan uwa ina mu ina jawo muka wata bala'i wata musibar da wani bala'in kuma malamai ku ji tsoron Allah ɗaliban ilimin juma'a ku ji tsoron Allah kowa ya zama karye magana sai da ilimi kuma in yi magana yi magana tare da la'akari da akibar abin da zai faɗi wata rana an tambaye shekul usaimin rahimahullahu ta'ala gamu da tambaya sai ce wa ya ka wannan tambayar wa ya ba ka ya ce annuwa ba duk ba da magana a kan wannan kai ka da shi kar ka kare wannan tambayar haka nan abu musa asali wani ya tambaye shi ya ce to Allah za ka tamalan ne nan ba Allah za ka tamalan in abu kaza ya faru ya za a yi yake kamar isa abin ya faru ma'ana wai kai malami mai karantarwa ba komai za ka faɗi ba akwai ka'ida ta mura'atu a hawalin mukhatabina kamar yadda addoktor fadul ilahi rubuta littafin sanin sifati da'iya mura'atu ahwal mukhatabina kan kai magana da wa kake magana ya zaka magana yadda zai gane me zaka bada ya amfane shi akwai abin da ake kira ilmun la yanfa'u wa jahalun la yadurru ilimin da in an san shi bai da amfani an da yarsa ba a cutu ba ya za ka mutane wannan ka taimake su mutumin da bai san tauhidi ba mutumin da bai iya sallah da azumi ba mutumin da bai son kuce kucen tsarki ba kana masa magana akan wani sabani in ma da akwai sabani dangane da auren mata hudu dan Allah wannan ba zalunci bane to a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ita kuma hukuma shawara ta gare ta guda biyu na farko dole ne shugaba ya tsoron Allah ya kiyaye haƙƙin shugabanci haƙƙin shugabancin al'umma guda biyar dole ne ka tsare ma kowane musulmi a daruriyatul hamsa daga cikin daruriyar hams akwai maganar addininsu akwai maganar mutuncinsu shugabannin su sa ido a auren matafiya da hudu ba su tsarewa mutane addininsu ba ba su tsarewa mutane mutuncinsu ba Allah kuma zai tambaye su na biyu shugabanni su ɗauki matakai sarakuna da 'yan siyasa na ƙoƙarin ganin sun dawo da martabar alkhilafa al-islamiyya ta wannan shine wajibinsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce annabina yi makkan na'am fil ardi أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور dole ne sai umarni kyakkyawa sai hali da mummuna alhamdulillah Allah ya saka ma masarautan bidda da alkhairi wannan da abin da ake yi a bisa jagorancin da kuma jagorancin karamar hukumar mulkin na lokacin gannan din ba karamar alkhairi ba daga cikin wajibin ba albarma cikin musulmi ba wallahi wajibi ne da ba a yi ba Allah zai dole ne umarni kyakkyawa da hani da mummuna da a tsare mutane addininsu a tsare mutane mutuncinsu biyu daga cikin abubuwa uku na ya kam sauran ukun su ne wato hankali da dukiya da rayuwa waɗanda su ne adaruriyat su don haka ina roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala ya fi mana kurakuranmu Allah ya ba mu ikon kyautata al'amuran zan ce da maganan Abu Muhammad Abdul hakil Ishbili wanda ya faɗi magana a daidai lokacin da matsala ta auku irin wannan matsala duk da cewa ba a kan aure ne shi halin da ya ga mutane na yi ne na rukuwa da jawuwa saboda mutum na da zaƙin baki sai faɗi magana ba kalan lawa ba kalan zuwa ko kawai shi boye ko kuma in ka tsare shi ma jan baki ma da larabci sai ya wahala amma ya ta ba, kuma sai ga mutane da ba su ilimi su rubu da shi har ma su zama suna da atifa da ta'asubanci zuwa gare shi sai ke cewa la yakhda annaka عن الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق سعيدا ومن القلوب أو عن كل قاعدة لأنهم كفروا بالله تكليدا كالتوحيد كبر الدين المسلمين كبرنتر والشريعة kai watsi da sunna kai watsi da maganganun magabata ka fita daga ijma'in al'umma saboda maganar waɗansu mutane da Allah bai azurta su da fahimta da karfafuwa a cikin addini ba yake mutane ne wanda suke su makantattu ne kuma ba su da wata wato ka'ida da ke jagorantar su zuwa ga alheri domin sun kafirce wa Allah maɗaukakin sarki ma kafirce na hakika na ta musulunci ko kafirci na butunci wa ni'imomin Allah ta barka ta'ala da kun ga ashe na maganar ruɗuwa ba na Ya'uwa na tabbata na tsawaita mana yanzu haka din nan nayi awa biyu tun ina magana ina roƙon Allah ta'ala ya bi mani ya yafe maku ya kuma ya bi mana baki daya duk abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne ba wani kokari na ciki ina roƙon Allah ya ba mu lada ba mu iko aiki da shi inda na kuskure da gare ni ne kuma daga shaitan kuma na Allah saboda karancin ilimi da bincike amma ina roƙon Allah ya yafe mani ya yafe maku ya kuma ba mu ikon gane kurakuran dan mu gyara su kurakuran kuma babu ruwan Allah da manzon Allah da kurakurai na amma dai wa astaghfirullah li wa lakum ina ne godiya ta musamman ga ƴan uwa wanda suka tafi Zariya domin ba da wannan katin gayyata gare ni asali gaskiya ba ne a gayyata ba an gayyaci center for islamic legal studies ne to amma sai zamanto shi shugaban sai ce gaskiya ne ya kamata a zo a ba katin duk da cewa ba shi nake aiki ba tunda ni ina koyar da mutane lissafin kuɗi ne ba wai kudin ba lissafin da kudi saboda haka aka zo ofis a nan accounting department aka same ni ranar litinin na ce to ina da uzurrika takardu biyu zan rubuta don yola litinin zan tafi na rubuta sai shekarun jiya bada wannan takardar mai shafi ashirin da tara jiya karfe biyar da rabi na yamma na fara rubuta Allah ya taimake ni zuwa karfe 1 da rabi na dare na rabi sannan yau da safe na zauna ne kai har karfe ɗaya sannan na taso bayan sallar juma'a la'alla da na samu damar rubuta abin da nake so kila da takardar ta ji haka amma ko haka din ina roƙon Allah ya sanya albarka Allah ta ƙara albarkace mu wannan a cikin wannan zama ya sa mu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh